Bismillahi Rahmanir Rahim. Al'amarinmu kashi na ashirin da uku. Dama za'im ɗana ne, jini na ne kamar da muke yi da shi ashe baban zafa ce. Safuwa ne ƙarasa maganar hawaye na bin fuskar shi. Ɗanka ne, ɗan da ya rayu ba tare da sanin daɗin uba ba. Ya rayu bai san waye mahaifin shi ba. Safiya ta faɗa hawaye na bin fuskarta. Su mana hili kuwa sun kasa zama tsaitsaye suka yi cike da mamakin wannan al'amari. Iya kakar za'im ta kasa gasgata shin da gaske Safwan ne ko kuwa batalwa ce suka gani sai da ta taba shi sannan ta tabbatar bayan barinka gida me ya faru don ce mana aka yi kayi hatsari motar ka ta kama da wuta ta kone haka aka kawo mana ita a kone iya ta faɗa bayan bari na gina ina cikin tafiya birkin mota ta ya kwace na bugi wata itaciya na fara gangarawa cikin wani rami. Cikin ikon Allah yayin da motar ke gangara marfin ya bude na faɗa can gefe. Dan aka yi tunanin cewa da gaske na mutu. Wannan ban Allah shine wanda ya tsinci ni yayi jinya ta har na warke abu ɗaya na rasa shine ne tunanina. Sai kuma yanzu alhamdulillah na ya dawo. Na faɗa musu baka mutu ba amma suka rika ƙaryata ni suna ganin kamar ƙwaƙwalwata ta samu matsala. Yau gashi Allah ya dawo mana da kai. Amma ya akai kuka haɗu da za'in. Nan Safiyan ya kwashe kaf abin da ya faru tsakanin su ya sanar da shi. Hatta Baffa ya shiga tsananin mamaki ganin yadda Allah ya yi wannan haɗi. Ko da yake ba abin mamaki ba ne daga ikon Allah ne. Jafaru da shigowar shi kenan su asibi ke sanar da shi cewar Fatal Boys in ta fara bibiyar su. A gigice Jafaru ya fito tare da nufar bangaren Safiya don ya san a irin aikin da aka yi mishi a kan za'im har abada ba zai waiwai gida ba. To amma waye zai zo ya yaudare shi a matsayin za'im. Turo kofar da zai yi nan ya tuzuri da Safwan. Yaya Zafaru Safwan ya furta cike da murna. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarya ne ba Safwan bane. Ni ya na saka aka kwance burkin mota ka kai hatsari. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ƙarya ne ba Safwan bane. Ni da na saka aka kwance burkin motar ka kai hatsari. ka mutu yanzu kuma wani ɗan yaudara zai yi irin shigar ka ya zo a matsayin kai ne ka tashi ka fita daga cikin gidan nan tun kafin in tara maka mutane jin abin da jafaru ke faɗa a gigice suka miƙe safiya na maimaita kan safiya na maimaita kai ka sa a kashe shi jafaru dama kai ne ka saka aka kwance mini birkin mota inna lillahi wa inna ilaihi raji'un safwan ya faɗa a rikice jafaru kuwa hannun shi ya saka ya toshe baki shi jin irin baran da yi. wannan ita ake kira da sufutar baki Allah ya isa tsakaninmu da kai Jafaru na jima ina tunanin kana da hannu a mutuwar dan uwanka ashe ma kai ne wanda ya jagoranci kashe shi Allah ya isa tsakaninmu da kai Umma kina nufin Baba Jafaru shine wanda ya nufi kashe babana shine wanda ya sanadin na rayu ba tare da sanin daɗin mahaifina ba Za'im shine wannan azzalumin ba mutum kirki bane Rai a matukar ɓace Safwan ya shaƙi kwalar Jafaru da ƙarsu baffa da ke zaune suka suna kallon ikon Allah suka ɓamɓare shi subhanallahi safwan Allah ya kamata ka yi wa godiya ganin yadda ya targwatsa shirin Jafaru kai kuma ya maido maka cikin ya maido ka cikin danginka babba ya karasa maganar tare da zaunar da safwan dafa kan shi idanuwan shi sun ɗau yi jajar Jafar wani laifi ne maka me na tsare maka a wannan rayuwar uwarmu ɗaya ubanmu ɗaya amma ni kake da burin kawar da ni har duniya cewa safwan asibi da da sulu har ma da kulu banda kuka ba abin da suke yi baba ka cuce mu kai ne sanadin lalacewar mu taya za mu albarka bayan kai ne wanda kake burin ganin bayan dan uwanka baba duk wani shari da kika kulla kan mai dawo cikin mu hudu zainabu ce kadai mutuniyar kirki dan su rabe da awolu ba a magana domin sun zama rikakkun yan fashi da makami zainabu ce kada allah ya datar da ita ta aurenta ni kaina na gaji na gani zaune ban da ban da ya wace waye ce ba abin da nake alhakin dan uwanka ba zai taɓa barinka ba kul ta faɗa ta da rusha da kuka Jafaru kuwa duk da sanyin AC amma zufa ke fita a jikin shi tamkar an maka mishi ruwa ya tsuru tsuru da ido tabbas shirin kare ne in kai shi kanka yake dawowa Ranar wanka ba a ɓoyen cibi, yau zan warware muku zane da abawa za ku san waye Jafaru. Abinda ku sani mani ne wanda ya yi ba Safwan asiri ya bar gida. Barin da aka tabbatar mani ba zai taba dawowa ba har abada. Ba karamin kaɗuwa suka yi ba jin irin kalaman da Jafaru ya yi. Kai ne wanda ya yi maza'im asiri ya bar gida. Amma Jafaru shari'ar gaban Allah ne kaɗai za a yi mana ita. Safiya ta faɗa. Safwan kuwa ya kasa magana tamkar butun bitumi haka yake kallon jafaru dole ne in faɗa muku gaskiya ko zan samu sassocin wurin mahalicci na. abinda ba ku sani ba shine tun bayan da safwan ya kuɗi ciwon hasada ya kama ni Nike neman duk wasu hanyoyi da zan bi domin in mallake dukiyar shi bayan ya mutu kuma in aura Safiya. Haka ne ta ƙulle kulle har ta kai ga Safiya ta haihu kuma ɗan namiji ya haifa. Nan burka na suka ƙara yawa ciki har da na kawar da za'in daga duniya. Abun mamaki sai gashi yaron bai yarda da ni ba, bare kuma in samu damar cutar da shi. Haka ne ta bibiyar komai a banza don ko ɗaukar shi na yana bacci sai ya farka yana kuka. Nasarar farko da na fara ci ita ce unguwa da na ji Safwan zai je, nan na samu wasu 'yan daba na biya su kuɗi suka suka kwanta mulkin Safwan. Ba tare da Safwan na sani ba haka ya shiga motar nan. Tun bayan tafiyar shi, nake farin ciki domin kuwa na san ƙarshen shi ya zo shi nan Riba biyu, zan auri matar shi sannan in mulki dukiyar shi. Matsalar farko da ya fara fuskanta ita ce rashin amincewar Safiya akan maganar auren da na zo mata da ita. Duk watsin duk matsin lamba da takurawar da na yi ba ta yarda na aure ta ba wannan bakin cikin da shi nake kwana da shi nake tashi haka nan nan da dukiyar na hana gadon za'im duk don in shawo kan safiya ta aure ni amma a banza haka muka ci da rayuwa ina ganin za'im na girma babu yadda na iya wani abokina ne ya kai ni wurin boka ya yi mana aiki akan za'im aikin da ya tabbatar mini in dai aka yi wa za'im zai bar gida ba zai taba dawowa ba har abada ni kuma a lokacin ne zan auri safiya dan ba ta da yadda za ta iya ta rasa mijinta ta rasa ɗanta amma ga mamaki na sam safiya ta ki amincewa da aure na a yanzu kam na ɗauki da sun boka babu abin da ya isa yi sai wanda ya dama can Allah ya rubuta zai faru duk wani aiki da boka zai yi maka wa'adi gare shi da zarar lokacin ƙarewar arkin yayi zai lalace sirrin kai tonu asirin kai tonu Safwan ban da idan da zan kalle ka in nemi gafara amma kai zai ka gafarta mini ka yafe mini na jefa rayuwarka da na a cikin hatsari mafi akasarin mutanen da ke cikin falon zubar da hawaye suke jin irin irin zallar zaluncin da jafar ya yi iyalina duniya ta saboda ku kuke son ganin bayana jafaru ban san me zan ce maka ba don ka cutar da mu mafi munin rayuwa mafi munin cutuwa safwan ne faɗa jafaru ribar me ka samu a cikin wannan al'amarin dan uwanka ka yi ma wannan abin tabbas mu ma in ka samu dama yi mana za ka yi bayan ta biya yaran mu in dai muka ci gaba da zama da kai wata rana sai mun rasa rayuwar mu jafaru ka sake mu don mun gama zama da kai cewar asibi hawa yana bin fuskar su na rayu cikin jeji babu ci babu sha ga fuskantar abubuwa munana da muke yi mu kwana ba mu samu abin da za mu saka cikin mu ba mun yi faɗi tashi wanda inda za ka ji labarin tabbas za ka sha mamaki duk don saboda kai ka raba da mahaifiyata a tsakiyar lokacin da ya kamata a ce ina buƙatar kulawa sannan yanzu ka dubi idanuwana ka ce in yafe maka safwan ka yafe mana zam Safwan ka yafe mana zama da mu babu alkari a cikin shi kamata yi mu haɗa kayan mu mu bar maka gidanka ko don gudun sake haduwar cikin hal ko don gudun sake faɗawa cikin halin da Jafar ya jefa ka a baya asibiti karasa magana tana share hawayen fuskarta ba ku kuka yi mini laifi ba dan haka babu inda za ku je kuna ko na ki ko na so Jafar jini na ne babu yadda zan yi don haka ba zan zuba ido in ga in ga kun bar gidan nan kuna fuskantar matsin rayuwa ba za ku zauna tare da ni domin ba zan saka alkari da mugunta ba tabbas so safwan kana da kyakkyawar zuciya don ba a san ɗan adam mai rama mugunta da mugunta an fi so ka rama mugunta da alkari sai ka ga har abada ba za ka taɓa faɗuwa ba baffa ya faɗa su mana hil kuwa mamaki ne ya ƙarar a shi, ashe duk matsalar da kake ciki in ka ga ta wani sai ka ga kai aljanna kake alhamdulillah yau na sauke nauyin da na jima ina da burin saukewa safwan na sada ka da iyalanka fatan ubangiji ya saka albarka a cikin zuri'arka halinka na gari kada ka fasa ka ci da yi kamar yadda ka taimaka su safwan ba tare da sanin din kamar yadda ka taimaki su za'im ba tare da sanin shi din jinin ka bane yanzu da a ce ka ki taimakon su za'im ganin baka da wata halaka da su a lokacin da a yanzu ne zaka cije yatsa ka yi nadama yanzu abin da ya rage mana shine mu miƙa sauran ga danginsu baffa ya faɗa baffa ku bari ku ci abinci sai mu raka su bai kamata ba daga mu a kama hanya kuma ba tare da kan saka wani abu a baki ba Jafar da ke zaune dirshan cike da nadama gani suke ya fara bin su da kallo ɗaya bayan ɗaya na nuna su da yatsa tare da tuntsirewa da dariya. Kuna tunanin zan ƙare ku ne Safwan ina ba zan kyale ku ba kai dole in koma gidan boka ni da na ce ya kashe mini kai sai kuma ya barka da ranka ku taho mu je gidan boka na san yana can yana jiran mu Jafar ya karasa maganar yana mai ban kadewa da dariya Shi kenan Jafar ya haukace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Asibi ta karasa magana tana mai ɗora hannu a kai kafin su yi yunƙuri tuni Jafar ya kwasa wata uwar kururuwa ya fice gidan a guje Babu yadda suka iya haka Jafar ya bar gidan a guje. Matan shi da kuma Hauwa kuka kawai suke yi nan sun san sakamako ne Jafar ya fara haɗuwa da shi tun a nan gidan duniya. Bayan sun gama cin abinci na Safwan ne masu jagora suka dubi gidan su Zoha. wata mafi gidan da mahaifanta suke ba kai tsaye gidan kakanninta ta nufa. Ita ɗaya ta fara shiga cikin gidan kai tsaye wurin hajiyarsu ta nufi wata kakarta wadda ta haifi mahaifiyarta. Da sallama a bakinta ta shiga gidan Hadiza da nadama ta gama shigarta. ɗago kai da za ta yi sai ta yi zo da Zoha tsaye a gamanta a rikice ta miƙe Zoha. Hajiya ga Zoha ta da wallahi yau ba gizo nake gani ba ita ce Hajiya ki zo ka ki ganta. Hajiya da ke ɗaki a fusace ta fara magana ke ban sarainin wayo. Kin yi abu ya sha miki kai shine kin addabe mu da 'yan gane-gane. Ai Hadiza kaɗan kika fara gani in dai duniya ce sai ta yi miki lilis. Hajiya ta ƙarasa magana tare da yaye labulen ɗakinta. zuwa ta hango tsaye ne ya saka ta kiran sunanta cike da farin ciki. Da gudu Zoha ta rungu mai kakar tana hawayen murna. Zoha ina kika shiga babu inda ba mu je neman ki ba amma ba mu same ki ba har sai da ta kai ga mun haɗa da addu'a kullum cikin ta muke yi. Allah ya bayyana mana ke Hadiza da ke gefen hawayen da ke fuskarta ta share. Ga dai Zoha ta da amma ko alama bata nuna ta damu da ita ba. Ta kaka ta kawai take na cuci kaina. Hajiya tare muke da baki ce musu su shigo bari in kira mahaifinki. Hajiya ta kasa magana tare da shigewa ɗaki da sauri. Mahaifiyar Lamiru jin yanayi hayaniya ya saka ta fitowa nan dai tozali da Zoha. Sai da suka gama gaisa nan Zoha ke gaida mahaifiyarta da ƙyar Hadiza ta amsa sakamakon wani kuka da ya ci karfinta bayan su baffa sun shigo ba jima ba sai ga lamimu tare da mahaifin shi sun shigo gidan lamidu kuwa baki ya kirfewa sai godewa yake yi yana godewa Allah akan bayyana mishi diyar shi da yayi bayan sun gaggaisa da bakin nan baffa ya kwashe kaf abin da ya faru ya sanar da su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tabbas zoha kun gamu da ibtila'i wanda ba za ku taɓa mantawa da shi ba mu ma tun bayan batanki hankalinmu a tashe ki Mun ko ina amma amsa ɗaya ke faɗa mana ita ce ba a ganki ba. Don haka ba mu daina neman ki ba har kuwa yau da Allah ya bayyana ki. Mahaifiyarki da mahaifinki kin gansu nan tun da kika bata suke cikin tashin hankali musamman mahaifiyarki da ta damar duk abin da ya faru a baya domin bayan batanki Ubangiji ya jarabce ta da sanki a lokacin da ba zai amfane ta ba. Alhaji Sabo mahaifin Hadiza ya ƙarasa magana rai a bace Alhaji Sabo haƙuri za mu yi komi ka ga ya faru ubangiji ya riga da ya tsara haka babu mai iya kubce maƙaddarar shi kamata ya mu manta da komi mu tankari abin da ke gaban mu. alhaji biliya mahaifin Lamini ya faɗa to alhamdulillah komi ya yi farko dole ya yi ƙarshe a yanzu kowa ya gane kuskuren shi sai fatan allah ya tsara gaba baffa ya faɗa hadiza da ke faman kuka ce ta fara magana na san na yi kuskure zuciya ta kani ta baro ni Soyayya da nake wani ya rufe min ido na kasa kula da kyautar da Allah ya mini kyautar da kaf duniya babu mai baka ita sai Allah sai gashi in an bani ni an bani amma na yi sakaci na nuna mata halin ko in kula har ta kusa rasa rayuwarta don Allah ku gafarce min ku gafarta min Hadiza da kuka sani a baya ba ita ce yanzu ba abin da aka faɗa miki kenan a baya amma kika toshe kunne yanzu wa gari ya waya Kowace uwa yaranta suna tashi ne da soyayya amma ban da ke don tuni kika kashe wannan soyayya. Kin samu ɗan uwa kuma masoyi kamar Laminu amma kike wasa. Hadiza ba baki ne miki ba amma ba za ki gane kin yi kuskure ba sai ranar da kika rasa Laminu. Mahaifiyarta ta kasa maganar a fasace subhanallahi haƙuri zaki yi. Tunda har Hadiza ta gane kuskurenta, haka muke so komi na duniya in aka yi hakuri da shi wucewa yake. Mahaifiyar Laminu ta faɗa, zuwa kuwa kanta a ƙasa. To masu sauraron mu ina ga duka nan zamu dakata sai kuma idan Allah ya kai mu za ku ji ɗauke ci gaba wannan labarin.